dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A yau shirin namu ya karkata ne inda ya ji ta bakin malama da Ibrahim wata dattijiya inda ta yi kira da jan kunne ga matasa samari da 'yan mata musamman yadda suke kwace abokan hirar juna ga yadda tattaunawa tamu ta kasance sunana baba Ibrahim ta da ne kawa da uwa kuma kawa idan ta saurayi ma iso zance gurin kawa wallahi saboda amsa irin na da ba ma da ke zai yi zancen ba da kawai ce ke kina daga baya da aboki da shi da kai da tsawa ko hanya ta ga saurayi ta dinga munna kenan kuma zuciyarta ɗaya ba wani tunanin ayyo zan kwace wannan mm, saurayi kawata na yi sha'awarsa ya yi menene kwata-kwata babu wannan abu kawai ki mu yar gwaki da kuma komi saboda tsakani da Allah za ta ga wannan saurayin ki ta gaya ni ba ta tunanin wani sha'awa a ranta su ko ki ɗan je ko menene na rasa wannan irin al'amari ku kawaye ba da Allah ba da gaskiya suke neman su ga wannan saurayi ba kai kuma saurayi kai ma ba da gaskiya kake so ka ga budurwar tsawar budurwar ka ba to ka gani ina ganin wannan abin kamar jiki ke kawo abin kamar jefa Allah a cikin al'amarin cikin amana ya yi yawa shi nan dai abu sai ka rasa kansa kafarsa sai ka faɗa wallahi ana yi kawa ta dinga turawa saurayin kawar ta sai ka ga ta janye ko kuma wai ka zo wai zance ko ka dinga cewa wai budurwarka unguwar ina wanke kawai na ga irin wannan ya fi a kirga a cikin kuma unguwa ba baka misalin wajen mutum ko ba irin haka a cikin tura musu da ko kuma wannan ci gaba ne na rashin abin da ci gaba rashin ci gaba ne ban san ta bai ci gaba wayan nan harkar nan ta waya da sauran ka ga an samu kamar ci gaba ne kuma dai na rashin ci gaba ci gaba ne da haka shi tarihi ya ake cewa ne da gaskiya ba a haka kawa yar uwa ci sabilillah kai zancen ma an aka zo gurin zance da kawai in kuka zo zance yake ita ma ki miƙa irin kuɗin nan da ake bayarwa na sati sati kuma a ki hannu ma ke ki karɓa ai ba ki ba ke zancen ma kanki na ƙasa da kawai nan dai ita da ita za a komi in ma kuɗin zancen na sati satin ita za a ɗauka a dankawa to kowa ya riƙi Allah a cikin amma yanzu da na fuskanta shi ba Allah ne a cikin zukatarsa. Sa kowace ke ƙoƙarin ɓoye kawarta. Idan kina da saurayi ka kina kokarin koye saurayi eh a yanzu yanzu in ba ka wace a miki tinaci wani lokacin ne ya ka san wani tinaci ba wani zancen tinaci Allah Allah ma kike mutum ya ce ina sai tuna kawai kina munna kina Allah Allah cikin in sai ma ta samu haka za ta zo ta ce ni kun ga wani kaza na unguwa kaza ya ka ce tinaci amma ba yanzu ba da dai ka koyi su samarin ba Allah a zuciyarsu kuma dan matan ba Allah sai dai addu'a kun Allah mm. Allah ya gyara to yanzu uh, wani kira zaki ma iyaye domin shawo kan irin wannan al'amari to kira da zai ma iyaye dai shi ne dai kamar je sa'i iyaye sa'i akan samarin da suke zuwa gurin su kuma ya kamata mu iyaye mu zama abu daya idan yan mu ta je zance mu ta dawo to ka dinga tuntuɓar irin hirar da suka yi da wannan saurayi to a cikin wannan hirar da suka yi da wannan saurayi to kai kuma shi ne za ka kuma za ki iya gane duk irin manufarsa to idan kika gane irin manufarsa yau da gobe kina tafiyarta ya zo ya ki ta. To da ni ko cikin wasa ne tambayi aiki irin hirar da kika yi da kuma zuwa a nan za ki san cewa idan mayaudari ne idan mai wani irin hali ne mara gaskiya ne ba a nan za ki gane to mu iyaye gaskiya ina ba mu shawara yi kokari mu gane wannan dukkan da ake fito ta dawo daga gurin ta ko washe gari sun hira dinga tuntuɓar ina hira da su a sannan za ka gane saurayin da iso gurin ƴarka ta hukuma ai bai taso ba mu dai ya kamata daman zai mu tsaya su hukumomi a suna iya kokarin ka gani hukumomi mm. kan ta suna iya karfin su za su zo wasu unguwannin an hana zance da daddare an hana a mota da sauransu kaga ai sai mu ce alhamdulillah bangaren hukuma mm. sai dai a mu iyayen nan ne abin da ya fi tashi mm. gaskiya a nan abin ina da kyau uwa sistan da ake ta dawo zan daga cikin hirar cikin wasa haka ce mata mai kuka da shi ya aka ce mai ike wani zubin ma wallahi ba tare da sun tambaye ta ba za ta gaya ni dan ya na saba da yaran haka in su zo cikin hira to sai ina hira da su suna jin ra'ayin su da musu kaza ai ya kai ma yanzu da yar gida na sai zance ita Allah sai ta gaya mu ta gani don mu iyaye muna wannan to wallahi abin za mu sai zo mu za mu nuna 'ya'yan wannan mayaudari ne wannan gashi gashi wani ya sa yake zancen tsawai duk wayan musu da kai a irin sa wallahi duk wata za ta sa wa yadda idanu sai ta dawo ba ta san me kike ciki ba jaya abin nan ina ba ya yi faɗa ne hmm. kwata kwata kwata kwata wanda wallahi ina da kyau da ayyan mu a babban nasara hmm. babban abu da samu